وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم kuma yaya kuke kafircewa Allah bayan kun yi imani da shi alhali kuna da babban dalilin da zai tabbatar da ku akan imani ga ayoyin kuma manzonsa annabi Muhammad yana bayyana muku su. Duk wanda ya riko da littafin Allah da sunnar manzonsa, to Allah ya datar da shi zuwa ga hanya mai kakkiya babu karkata a cikinta.